Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu radon ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum sarfi hashin gumin ne tare da Aisha Ma'azu da ma sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Alhamis 12 ga watan Satumba shekara ta 2019. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar bada agaji ta duniya ta fitar da rahoton da ke cewa mutane dubu ashirin da biyu suka yi batan dabo sakamakon matsalar tsaro ta boko haram a najeriya haka kuma za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta amince da ƙara haraji kan kayayyakin daga kashi biyar cikin ɗari zuwa kashi bakwai ɗigo biyu cikin ɗari haka kuma kan wannan batu ne za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira tambayar mu ta yau ita ce menene ra'ayinku game da ƙarin harajin kayayyakin da ake shigarwa na sayarwa a najeriya lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama domin a sha labaran duniya Assalamu alaikum ga labaran kamar da muka same su. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya musa rahoton cewa Isra'ila ta yi yunkurin dasa na'urar leƙen asiri kusa da fadar gwamnatin Amurka inda ya ce wannan ƙarya ce. Mai magana da yawun bakin ofishin jakadancin Isra'ila a Washington, Elad Estromaya shi ma ya karyata rahoton da kafar yada labaran Politico wacce take Washington ta wallafa, inda ya sanarwa VOA cewa Isra'ila ba ta leƙen asirin Amurka. kafar labaran na politico ta ruwaito yau alhamis cewa gwamnatin amurka tana zargin isra'ila babbar kawarta da dasa na'urorin leƙen asiri da aka gano kusa da fadar gwamnati da sauran muhimman wurare a babban birnin kasar? ana zaton cewa na'urorin leƙen 'yan ƙanana waɗanda ake kira a turance da stingy rays an dasa su ne don leƙen asirin shugaba donald trump a cewar politico rahoton ya kara da cewa babu tabbaci ko isra'ila ta yi nasara akan wannan manufa tata a yau alhamis ne 'yan takarar democrats za su yi muhawara amma da alamu cewa za a fi mai da hankali akan 'yan takara uku da suke kan gaba da yawan kuri'u tsohon waɗanda suka hada da tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden senator elizabeth warren da kuma bernie sanders sauran 'yan takara bakon kuma sai sun yi da gaske kafin su kara da sauran manyan 'yan takarar muhawarar da za a gudanar a birnin houston a jihar texas da ake watsawa kai tsaye a kafafen talabijin a fadin kasar ita ce ta uku a cikin jerin muhawara da za a gudanar a jam'iyyar democrats gabanin zaben jam'iyyar da za a gudanar a baɗi domin tantance ɗan takarar da zai kara da shugaba donald trump dan takarar wato donald trump dan takarar republicans wanda yake fatan sake cin zaɓe a karo na biyu wanda za a yi a watan nuwamba muhawarar da ake ɗaukan sa'o'i uku ana tafkawa ta kasance ta farko tun watan yuli kuma a rana ɗaya za a yi wannan muhawarar saɓanin yadda aka saba yi cikin kwanaki biyu wasu 'yan takara goma ba su cike sharuɗan da jam'iyyar ta democrats ta ginda ya shiga wannan muhawarar da za a yi a yau ba Masu sauraron labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya jinkirta takunkumi na dala biliyan 250 da ya yi niyyar karawa a kan kayayyakin China a matsayin wani kyautatawa. Trump ya bayyana haka ne a shafinsa na Twitter inda ya rubuta cewa mataimakin Firaminista Liu ya nemi in dan yi wa cana jinkiri don zagayowar bikin cikar kasar shekaru saba'in da samun yancin kai ranar 1 ga watan oktoba dama can a wannan ranar ne karin kaso biyar da ta yi wa cana daga kaso 25 zuwa 30 zai fara aiki amma yanzu an jinkirta zuwa ranar 15 ga watan na oktoba waɗannan bayanan na trump sun biyo bayan furucin da china ta yi a jiya laraba ne cewa za ta daga takunkumi akan wasu kayayyakin da amurka take sarrafawa daga lokacin da takunkumin na gaba zai fara aiki na ranar 17 ga wannan wata na satumba Ina tunanin sun yi abin da ya dace kuma hakan ya kyautu da suka janye. eh a tunani na mataki ne mai kyau wannan babban mataki ne abin da ya ba mutane mamaki amma ni ban yi mamaki ba domin na san su ni nake mu'amala da su kuma ina san su ina fatan za su cimma wata matsaya wato tattaunawar kasuwancin da ake shirin fara yi a watan gobe a washington tsakanin amurka da china ita ce ta farko tun watan yuli labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'adala a najeriya kungiyar bada agaji ta duniya ta bada rahoton cewa mutane dubu ashirin da biyu ne suka yi batan dabo sakamakon matsalar tsaro ta boko haram a arewa maso gabashin kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na madina dauda Shugaban kungiyar bada agaji ta duniya Peter Mora ya ce wannan alkaluma shine alkaluma mafi girma da aka taba samu na mutane da suka bace a duk duniya. Uh, we're partners in the sense that ICRC engaged with them on the respect of international humanitarian law. So we don't see a fundamental difference today in the fact that we engage with non-state actors, but non-state actors do have in the very essence the same obligations in the conduct of hostilities, in the treatment of humane treatment of detainees, in the non attack of civilians, they have the same obligations. Peter Mora Mun haɗa hannu da jami'ai domin mu yi ayyukanmu yadda ya kamata, kuma a bisa dokokin ƙasa da ƙasa na kare lafiyar talakawa yadda doka ta tanada, kuma muna lura da take-taken juna. peter mora ya ce kashi 60 na waɗanda suka ɓace ɗin yara ne wanda hakan ke nuna dubu dubatan iyaye ba su san inda yaransu suke ba ko kuma halin da suke ciki ba da rai ko babu rai peter ya ce duk wasu iyaye na kirki tashin hankalinsu shine rashin sanin inda 'ya'yansu suke wannan shine halin da iyaye suke ciki a najeriya an bar su kullum suna cikin ƙoƙarin neman 'ya'yansu amma mun samu da ƙyar mun gano mutane 367 daga shekara 2013 zuwa yanzu A nashi nazarin, Farfesa Muhammad Taufik Ladan na cibiyar koyar da demokradiyya na Majalisar Dokokin Najeriya ya ba da shawara a lokacin bikin shekaru saba'in na Geneva Convention inda yake cewa. Dokokin Geneva Conventions sun ɗora nauyi da haƙƙi akan gwamnatocin ƙasashen da suke ƙarshen abin da Majalisar Ɗinkin Duniya da Najeriya na cikinsu. Cewa na farko su tabbatar da cewa sun karantar da sojojinsu manya da ƙanana da kuma 'yan sandansu su fahimci muhimmancin kare haƙƙin waɗanda ba su riƙe makamai a fagen abin nan yaƙi ba ɗaya kenan A za a iya samun farin hula suna yaƙi da soja amma idan ba a sami farin hula sun rike makamai a fagen yaƙi ba suna bukatan kariya daga sojojin gwamnatin tarayya ɗaya kenan a najeriya a iya cewa an samu nasara ta fannin karantar da da horar da yawancin sojojinmu a jaji misali duk shekara su uku ake karantar da su kafin su zama field commanders na biyu field commanders ana sake karantar da su da tunatar da su a national defense college war college a nan abuja biyu kenan so wa'annan darussan da suke samu ya sa suna amfani da su yawanci a suka dai suka dai peacekeeping operations da kuma a yakin da ake kusan shekara goma kenan a north east rahoton dai ya ce rikicin ya raba masoya da masoya an kashe yara ƙanana a harin bama bamai an lalata gidaje iyalai ne waɗanda suka fi taɓuwa a sakamakon rikicin boko haram da aka kwashe shekaru goma ana bugawa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja nigeria. to a gaida madina dauda Alhaji Bashir Hayatu ɗan kasuwa ne kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya ya yi tsokaci game da ƙarin harajin kayayyakin da gwamnatin ƙasar ta yi domin ta samu sukunin aiwatar da sabon tsarin albashi na mafi ƙaranci naira dubu talatin. idan ka lissafa gabaki ɗaya ma'aikatan gwamnatin tarayya na najeriya gabaki ɗaya wataƙila in sun yawa da yawa gaba ɗaya su kai miliyan uku ko miliyan hudu amma mutanen najeriya su miliyan ɗari biyu ne so da haka wannan ƙarin idan an yi ne don a faranta wa ma'aikatan gwamnati to an yi ba a yi ba domin daga abin dan a yi musu to talaka na ƙasa ko ɗan ƙasa na ƙasa shi zai sha wahala domin idan aka ƙara wannan baɗin to duk abin da ake inda za a sai da shi a kasuwa to an kara masa kuɗi idan kana siyan gishiri naira biyar to ka tuna cewa wanda yake siyo gishirin nan siyo shi ke a kasuwa don ya ci riba wataƙila naira uku yake siyo shi kai ka siya naira biyar to idan an kara to shi kuma naira biyar ɗin zai mai da shi ka siya naira bakwai so da kaga nan bai yi amfani ba so da ka da muguwar rawa gundun tashi domin duk abun a gurin talaka yake karewa ni ina ganin mai girma shugaban kasa da wani tarayya da ta nemi masanan tattalin arziki su kawo ta mafita domin a halin da ake ciki a najeriya yanzu me da dan najeriya yake cikin shan wahala akwai talauci a cikin mutane amma baka ganin cewa misali idan aka kara wa ma'aikatan nan albashin nan shi albashi ba iya ma'aikaci ne kadai yake amfana sa don haka gwamnati tare da ta yi wannan kari ba laifi bane to ai za a yi gaggaba a baya domin an ware wasu mutane kalilan an sa sun ji daɗi amma mutane masu yawa sun shiga wahala me amfani amma da karin da aka yi wa ma'aikata za su ji daɗi na ƙasa ma mafi yawa su ji daɗi to shine amfanin sa amma a wasu mutane kalilan aka karawa wanda abin sai ya to har ƙasa tallaka na ƙasa wanda yake gona ma yake aiki ya aiki gwamnati sai ya shafe shi domin zai je sayan taki in yana sayan taki dubu uku yanzu sai ya koma dubu hudu dan an kara ba wanda yake zuwa isai ice a kasuwa ma inda je iso a ican domin an kara bar saboda mai motar nan shi ma zai je iso mai za a kara mai ban in an kara mai ban zai kara kudin dako saboda mutumin da yake tura kura a cikin kasuwa kila kurar da yake suwa wulbaro naira ɗari biyar yake siyanta yanzu ya je siya sai ya siya ta naira ɗari bakwai kaga shi ma kara ma ban saboda ka shi ma dakon da yake ɗauka a naira hamsin sai ma da shi naira saba'in saboda ka zai taho ne har ƙasa ni ina ganin da wannan da shugaban ƙasa wani abu ɗaya yayi na farko ana kurarin dama ana kashe kuɗi a harkar gwamnati a najeriya da mai girman shugaban kasa da mai girman taimakin shugaban kasa da ministoci da membobi na shirin asambili da sanatoci da ake ba su albashin nan sanata ya dauka ya ɗauka don miliyan talatin da wani abu mun bai da ɗauko zan miliyan ashirin da biyar da wani abu ashirin da wani abu ga kuɗi na ba adadi a rage wa kowa kuɗi wallahi za a samu kuɗin da za a ƙara musu ƙarin albashi tunda ana so a yi musu a musu alƙawari alƙawari wani abu ne ka taka shi. za a iya cewa aikace wannan abin da ka lissafa zai ɗan yi wahala saboda watakila sai abu dokoki da makamantansu yanzu menene mafita da za a iya cewa mafi sauki yadda wani abin wato bai shigar da rayuwar talaka cikin garari ba mafi sauki su 'yan kwadugunan jira su tsoron Allah kar su kalli jin daɗin su su kalli jin daɗin 'yan najeriya sun sani in suka duba allah dan allah in an kara wannan baɗin su an ƙara musu albashi amma na ƙasa zai sha wahala saboda haka su kalli allah su zo da mafita su je shugaban ƙasa ya neme su i zauna domin mafi yawancin waɗanda su sha wahala nan sun fonda su ji daɗi. a sake ne da mugun rawa wanda dakin tashi an yi abu don a ji daɗi amma za a shiga wahala wahala ma babba saboda komai sai ya tashi katin wayan ma da kake sa yanzu kake da ni sai ya karu domin an kara bat sai nan kare zai maka dinki shi ma sai ya kara kuɗi domin ina sayan keken dinki ina sayan allura ina sayan zare su ma sai ya kara musu bat sai komai ya tashi gabaki da saboda haka garin gyaran gida sai a rasa ido To Alhaji Bashir Hayati kenan a tattauna wasu da wakilin Muhammad Ibrahim Kwari kan kara harajin kayayyaki a Najeriya. In an jima kaɗan zamu mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine menene ra'ayinku game da ƙarin harajin kayayyaki a Najeriya? Kafin nan a shakata da wannan waka. Tausaya ma talaka, a tausaya ma talaka. Na ji tausayi ɗayana. Na ji tausayi ɗayana. To ya aka dan auri me ya faru? Wallahi shugaban ni kutuna. Rabana ya yi ku, rabana ina za ku da mu ku tausaya mana haka nan. Allah ba za ya bar kowa ba. Allah ba a zalumin kowa ba. Na leƙa ƙasa na yawo na dakata na zauna na yi al'ajam na kuka a kan busa haƙin tallaka. Allah ba za ya bar shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan ziri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo babu motar soja ba motar ɗan sanda yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da lamun samu kiranmu na farko daga Niger, wane ne akan layi? Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim menene ra'ayinka game da wannan ƙari na haraji da ake shirin yi? To gaskiya wannan ƙari da za a yi na haraji ba wanda zai shafa bayan na kawo kasar Najeriya. Domin saboda da wannan ƙarin da za a yi da 'yan majalisu da gwamnoni da sanatoci zuwa shi shugaban ƙasa su ya kamata a ce sun rage albashinsu su taimaka mu ainihin kananan ma'aikatu musamman ma malaman makarantun boko da sauran ma'aikatu su ya kamata a ce an makarin albashi wanda yake ya kamata a ce su fuskanci abin da suke yi amma yanzu malamin makaranta shi albashin shi bai wadata shi da sana ya isa ma iyalin shi. To Malam Ibrahim mai wankin hula mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je jihar Kaduna wane ne kan layi da eh, Kaduna? Ka ce Bello ne? To malam menene da ka game da karin albashi an amin karin wato karin harajin nan? a a tsara Wato kana ganin farashin kayayyaki za su yi sama kenan ko? To Ma'am Bello mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Yobe. Wane ne kalla layi daga Yobe? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Suna na shugaba bubuwan zam kasuwar da mafuru. To shugaba buba ya kake ganin wannan ƙari da ake shirin yi? To alhamdulillahi zan iya a ran bakin 'yan Najeriya da ke ni dan Najeriya ne kamar talakawa kenan. Hmm. Wato wannan batun ƙarin haraji a gaskiya tun daga kan shugaban kasa har kan zuwa wadda ya dace na kasa da shi su san cewar fa idan aka ƙara wannan haraji hmm. talakan najeriya ne ta sha wahala kuma musamman ma yanzu gaskiya da ke talakocin najeriya din muna cikin dan wata wahala to idan aka ƙara wannan din ne ina ga gaskiya wahala da za a shiga din tana da saboda haka ya kamata su yi nazarin cewa to ah, shugaba buba mun gode kwarai da gaske bari mu ga ka garzaya kaduna wani ne akan layi da kaduna Sana Isiyaka kanale daga Badara ga Junction Kaduna. Isiyaka me kake ganin menene ra'ayinka game da wannan baudu'i namu? abu ne akwai sarkakiya tsakani da Allah amma ita gwamnati ya kamata ta duba ta gani. Hmm. Ina jin ka, muna jin ka. Ya kamata ta duba ta gani akwai abubuwan da za a iya sa ma haraji wanda ba zai shafi talaka ba. Kamar me kenan? Zai iya rikima. Hmm. Misali kamar irin manya-manyan motocin nan a sa musu haraji mai yawa. to ai ba gani ba su kansu manyan motocin za su zamto cewar ana amfani da su har sai ya zo ga talakan dai shi zai kare biya kenan saboda a dauka ya aka yi wa daga guri ɗaya zuwa guri na biyu. A'a a kamar trailer ba yanzu misali kamar jeep wanda za a siya miliyan ashirin ko talatin ko wani abin da aka samu irin na fahimta. To malam Isiya. Wanda mai mutane ke amfani da shi To Malam Isiyaku na fahimta wannan lamarin naka mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Har yanzu ne muna Kaduna wani ne akan layi da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum assalam. Rasulun Hashim Gumal barka da dare. Yawa baka ka dai. na Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Nigeria. To Alhaji Musa a gurguje inda lokacin ya bamu da shi da yawa menene ra'ayinka yau? To gaskiya al'amari da mu mun san tun da aka yi magana karin kudin albashin nan to mun san fa duk inda za a je a zagayo gaskiya zai kare akan talaka ne saboda ga yanzu magana kara kudin harajin nan da za a yi mm. yayin talaka saboda Allah idan aka auna ma'aikatan Najeriya mutum nawa ne talakawan Najeriya mutum nawa ne da haka duk abin da kara wa kuɗi da mun tabbatar da cewa kasuwa komai zai yi tsada da haka talaka da shi ne zai ya kamata dai da kashe ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kamata a fiyo da hanyoyin da za a kara harajin nan ba tare da talaka ya san shi ba domin talakan na shi ke cin wahala to Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je yobe wani ne akan layi da daga Yobe. Salamu alaikum sayin zuwa ga sanin murya Amurka ne magana garba injiniya na garin da ciwo. To garba injiniya menene ne ra'ayinka a yau? Gaskiya tsarin kudin ma'aikata din yana da kyau. Yana da kyau. Mhm. To harajin kuma fa? Haraji din ma za a biya daidai misali an rahin biyan haraji ne ana biyan haraji komai zai wadata ne babu a Najeriya. to ai karin albashin ana ganin cewa zai kare ne akan talaka talakawa su za su ringa biyan wannan haraji ba wani ba. wani fama su ci gaba da ci gaba da roƙon Allah Allah zai mana maganin komai to gaba injiniya mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je mu katsina wani na kala da katsina lawal siraja ka sai ba tsari katsina to lawal siraja muna sauraron ka menene ra'ayin ka kan wani abu da muke magana to gaskiya abin da ake tattauna a kan shi dama an ce ta shi yau da gobe hmm. da abin da gwamnati za ta tsirka kana tare da mu? sai eh, yana tare da to muna jinka muna jinka to ne akan wannan maudu'i da kuke tattauna gaskiya ina ba shugaban kasa shawara tattauna kan wannan matsala ta da wannan matsalan tana dawowa akan talakawa ne to malam sirajil lawal da akwai alamu layin ka ba shi da kyau to bari mu je dai kano wani ne akan layi da kano kana magana da alasan ustaz karma mu gabatar local government kano state to alasan menene ra'ayinka eh ni ra'ayi ra'ayina akan wannan tax da aka kara hmm. bisbillahi kamar yadda mai magana na farko yin magana cewa akan yan majalisu bisbillahi haka ya kamata a yi mu ni ma'aikacin gwamnati bisbillahi albashin mu baya isa mu kuma idan aka ce din ya an kara wannan din bisbillahi abin zai kara karewa akan domin mu ma ne wato kana ganin cewa za a biya ku albashi kuma ku zo kaya ya su tashi wato an biya ku albashi dubu talatin kuma ka naira goma sai naira ɗari to kaga an yi ba yi ba kenan mm, haka ne to Allah san mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Taraba wani ne aka layi da Taraba Arima ne ku ne to malam menene ra'ayinka game da wannan batu da muke magana yau to ni ra'ayina kasan Najeriya nan mm. yawa ma'aikata kanana su suka kan wahala hmm. yawa manyan nan suka abu to me za ka ce game da harajin da aka kara kana goyon baya ko kuma baka goyon baya a bana goyon baya kana tare da mu ina tare da ku to ni dai To alasan da alama dai layin ka dai ba ma jinsa sosai. To sai dai ka ƙara gwada in Allah ya sa an dace ka same mu to. To har yanzu dai layukan ma buɗe suke domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi. To a yau muna magana ne akan batun shirin ƙarin haraji da gwamnatin tarayya ke ƙoƙarin yi domin ta samu damar wato biyan mafi karancin albashi na dubu talatin da ake so a yi wa ma'aikata a najeriya shin wannan shawara tana da kyau ko a menene ra'ayinku game da ita kuna gan hakan zai taimaka yawancin ku dai waɗanda suka kira sun ce wannan abu ba zai taimaka ba saboda zai kare ne akan talaka to saboda haka muna son mu ji ra'ayoyinku to gashi dai mun samu wani kira wani ne akan layi kuma daga ina ake kira assalamu alaikum amin wa alaikum salam ya sunan malamin daga ina kuma na umar ali daga bauchi ne sauka ya bauchi to malam umar menene ra'ayinka game da wannan karin haraji ni dai ra'ayina malam umar kana tare da mu to da alama layin ka ya goce kuma da wannan ma dai muka zo karshen ɗagawayen mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zama mu ƙara buɗe layin ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe biyar saura minti shida. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. yan wasan kwallon kafa na kasar ingila na shirin gudanar da wani taro da junansu domin shiryawa yadda za su mai da martani idan har an yi musu wata halayya ta nuna wariyar launin fata a wasan neman gurbi na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar turai ta shekara ta 2020 a kasar bulgaria a ranar 14 ga watan oktoba hukumomi za su rufe wani sashe na filin wasan na kasar ta bulgaria saboda ziyarar da kasashen ingila da kuma jamhuriyar czech za su kai biyu bayan halayyar nuna wariyar launin fata da wasu 'yan kallo a kasar suka yi a watan yuni haka su ma 'yan wasan kasar ta ingila su ma sun fuskanci irin wannan matsala ta kalaman nuna wariyar launin fata a kasar ta bulgaria a shekara ta 2011 kuma yanzu haka suna da yakinin cewa da wuya a yanzu ma ba za su fuskanci irin hakan ba hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta ba da umarnin rufe filin wasan na kasar ta bulgaria bayan da 'yan kallo suka yi halayyar ta nuna wariyar launin fata a wasan da kasar ta buga da czech da kuma kasar kosovo a watan yuni shahararren dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta ba. barcelona da ke kasar spain lionel messi ya ce yana muradin dawowar nema a kungiyar domin kuwa hakan zai kara karfin kungiyar nema mai shekaru 27 ya koma kungiyar psg ta kasar faransa daga barcelona a shekara ta 2017 a ragi mafi tsada na fan miliyan 200 dan wasan dan kasar brazil ya zura wa kungiyar ta barcelona kwallaye 500 a cikin wasanni 180 a zaman da ya yi daga shekara ta 2013 zuwa 2017 yayin da ita kuma psg ya zura mata kwallaye 51 a cikin wasanni 58 da ya buga mata to sai dai duk da yake messi ya bayyana bukatar dawowar nema to amma kuma ya musanta labarin da ke cewa 'yan wasan kungiyar ne suka neme ta da ta sake sayo nema mai horar da 'yan wasan kungiyar napoli ta kasar italiya carlo ancelotti ya koka akan tsawaitar aikin gyaran filin wasan kungiyar da ya ce yaƙi ci yaƙi cinyewa kungiyar ta buga wasannin ta biyu na farkon gasar Serie A ta bana ba a filin wasan ta ba yayin da ake ci gaba da aikin gyaran filin wasan na San Paulo to sai dai Ancelotti ya ce hakan na taba kuzarin 'yan wasan musamman rashin gyara sashen da suke shiryawa kafin soma wasa tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal ta kasar ingila asim wenger na kan komawa harkar kwallon kafa to sai dai wannan karon a hukumar kwallon duniya wato fifa wenger ya kasance a gida ba aikin yi tun sa'ad da ya bar arsenal a shekara ta 2018 bayan kwashe tsawon shekaru 21 a kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To a gaida Murtala kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Aisha ta dawo mana takaitattun labaran duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya musa rahoton cewa Isra'ila ta yi yunkurin dasa na'urar leƙen asiri kusa da fadar gwamnatin Amurka, inda ya ce wannan ƙarya ce. mai magana da yawun bakin ofishin jakadancin isra'ila a washington elad estromaya shi ma ya karyata rahoton da kafar yada labaran politiko wacce take washington ta wallafa inda ya sanarwa voa cewa isra'ila ba ta leƙen asirin amurka a yau alhamis ne 'yan takarar democrats za su yi muhawara amma da alamu cewa za a fi mai da hankali akan 'yan takara guda uku da suke kan gaba da yawan kuri'u waɗanda suka hada da tsohon shugaba mataimakin shugaban kasa joe biden senator elizabeth warren da kuma bernie sanders sauran 'yan takara bakon kuma a sai sun yi da gaske kamun su kamo kafan sauran manyan 'yan takarar shugaban amurka donald trump ya jinkirta takunkumi na dala biliyan 250 da ya yi niyyar karawa a kan kayayyakin china matsayin wani kyautatawa trump ya bayyana haka ne a shafinsa na twitter inda ya rubuta cewa mataimakin firaminista liu ya nemi ya nemi in dan yi wa cana jinkiri don zagayowar bikin cikar shekara 70 da samun yancin kai ranar 1 ga watan oktoba dama can a wannan ranar ake shirin karin kaso biyar na da ta yi wa cana daga kaso 25 zuwa 30 amma yanzu an jinkirta zuwa ranar 15 ga watan oktoba To madalla a gaishe ki bar mu dakatar da ke a nan. To da dakatar da labarin mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta za ku iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa. Da da kuma ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyar mu Malama Zainab Abdulrahman nisar fili hashin gumul ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum